Bismillahir Rahmanir Rahim. Ƙanwar matata. Kashi na talatin da uku. Jinjina mata kai Sara ta ta yi saurin yin gaba ta wuce wannan saurayin kaɗan, ganin irin kallon da yake bin su da shi. Da tsaurin idanu da kuma rashin hankali tare da rabon shan duka, wannan saurayin ya kai hannu tare da janyo gyalen Sara yana mai faɗin, haba ‘yan mata, tun ɗazu nake miki magana kin ƙi kula ni. Wani mummunan ɓarin makauni ya kalle sauke masa abot cheeks ɗinsa, ya kuma sauke masa naushi a kan hancinsa, nan take jini ya balle. Inna lillahi, Sara ta faɗa da ƙarfi, yayin da Sohana ta faɗa cikin gida da gudu, ganin Khalil ya shaƙi wuyan saurayin nan, yana ta kai masa naushi a baki da hanci. Dan riƙo ya masa ba ƙarami ba, Sara kuwa babu abin da take sai salati da kuka. Tana faɗin dan girman Allah happiness ka sake shi kar ya mutu. Bar nan wajen yanzu nan, zan dawo kanki idan na gama da shi ai. Ya faɗa a mugun tsawace, sai da Sara ta ja da baya gani yadda idanunsa suka canza launi. Yau sai na koya maka hankali ta yadda ko macen akuya ka gani ba za ka yi mata kallo na biyu ba, balle kuma matar wani. Khalil ya faɗa yana ƙara kai masa doka. Da sauri Sara ta kamo twins ta rungume a jikinta tana kuka. Baba Lukman ne cikin sauri tare da Sohana da ke biye da shi a baya. Ya riƙe hannun Khalil cikin sauri yana faɗin yi haƙuri ka sake shi don girman Allah. A hankali Khalil ya saki wuya riga saurayin yana jifansa da harara. Kallon saurayin Bahalu kuma ya ce, aka yi haka samari, da hankalinka za ka bi mata aure bayan ta shaida maka ita mata aure ce? Saurayin da hannu biyu a sama ya soma faɗin, rabon shan duka ne kawo ni layin nan wallahi, amma ba layin biyu na ba ne, kuma wallahi tabbas ta faɗa min ita mata aure ce, amma na ɗauka wasa take yi, don haka wasu ‘yan matan suke faɗa. Wani naushe Khalil ya kuma kai masa, da sauri Bahalu kuma ya tare shi yana faɗin haba bawan Allah, kai haƙuri mana. Sai ya juya ya kalli saurayin ya ce, daga yau idan halinka ne ka kuma, ko da a ce ita ɗin ba mata aure ba ce, ai bai kamata tunda da har ta farta maka kalma tana da miji ka ci gaba da binta ba, sai ka haƙura. To ai gashi nan taurin kanka ya janyo maka duka. Ai min afuwa, wallahi na da ku. Insha Allah ba zan ƙara wannan kuskuren ba. Kama ƙara, Khalil ya faɗa yana jifansa da harara. Da sauri saurayin ya bar wajen jini na ɗaga daga hancinsa. hali kuma kuwa cikin zuciyarsa cewa haka ake son kowane namiji ya kasance mai kishin matarsa. Amma a zahiri sai cewa yi, Ko kai ne wanda aka ce yana sallama da ni a waje? Sun kuyar da kai kalilu yana gyara zama da gasa ya ce, Eh, ni ne baba. Sai kuma ya ɗan rage tsayinsa yana faɗin baba ina wuni. Murmushi baba Lukman ya tare da faɗin lafiya lau. Shigo daga ciki mana. Ya faɗa yana yin gaba. Hanya kalil ya nuna wa Sara alamar ta yi gaba. Hannun ‘yan biyu ta kama suka shiga gidan, su hana a bayansu, sannan shi ma ya biyo bayansu. Gaba ɗaya ɗakin da na suka nufa, ba kuma ne so ma shiga, sannan su Sara. Shigo mana, Babal kuma ya yi masa izini yana daga labule. Wane ne? Daga cikin nan na ta faɗa. Juya Babal kuma yana faɗin mijinta ne. Ya faɗi magana yana nuna Sara. Dukawa Kalila yana cire kwafashu ɗin ƙafarsa. Kyakkyawar ƙafarsa cikin safa ta bayyana. Sai da ya sallama sannan ya kutsa kai ya shiga cikin falon nan ne. Bai zauna akan kujera ba ya duka a ƙasa. Da saudi na ce tashi, maza tashi kawo kan kujera ka zauna. Sai ta juya ta kalli Lukman ta soma magana cikin yare. Da saudi ba Lukman ɗin ya fita, Bayan ya ƙara nuna wa Khalil ɗin wajen zama, alama ya koma kan kujera ya zauna. Khalil bai zauna ba sai da ya gaida Nana tukunna ya zauna. Yana zama tun suka tafi wajen sa ya ɗora su akan jikinsa. Sani da zuwa, ka sha hanya. Ya wajen su iyayen naka. Kai a ƙasa Khalil ya ce alhamdulillah duk suna gaishe ku. To madalla. Faɗin nan ne daidai shigowar matar Bahalu kuma ɗauke da faranti a hannunta. A gaban Khalil ta dire farantin ta ce barka da zuwa. Kai a ƙasa ya gaishe ta. Ta jikin bango Sara ta yi ta matsawa a hankali ya ta fice daga ɗakin. Duk Khalil na kallon ta har ta fice. Kuma tunda ta bar ɗakin bata ƙara lekuwa ko tsakar gida ba. Maman Twins, gaskiya kin yi mugun sa'ar miji. Wannan kyakkyawa haka ga gayu? Sannan uwa uba irin wannan so da kishinki da yake haka? Wallahi ki ce alhamdulillah. Barmishi Sara ta ta ce to alhamdulillah. A can ɗakin nan na kuwa, bayan ta kura wa Khalil da nan na tai, sai da ya ci kusan rabin abincin nan. sannan ta kira duka 'ya'yanta maza ta rika introducing ɗinsu ga Khalil. Lokacin da Khalil ya arba da Baba Nura, sai da mamakin sa ya bayyana a fili. Nanna na lura da shi, murmushi ta ta ce, Tagwainin sirikinka ne, sunan sunansa Nura. Tare aka haife su da Nuhu, wannan kuma ta nuni ga Baba Kamal, ga tagwaininsa nan, Lukman. Cike da sha'awa Khalil ya kalle su ya ƙara da su. Amsa masa sakai cikin sakin fuska. Nanna ta yi gyaran murya tana faɗin Ibrahim, mun ji labarin komai daga matarka. sai dai kuma yanzu muna son ji daga bakinka don mu san ta yadda za mu ɓullo wa lamarin. kalile ya shiru na wasu daƙiƙu kafin ya so mu ba da labari kamar yadda Sara ta faɗa. Har ma da wanda bata sani ba lokacin da yake ba da labarin abin da Aina Utewa Baba Nuhu fashewa ya da kuka. Dan duk lokacin da ya tuno ƙunar da ke ransa na abin da Aina Utai masa sai kuma Baba ya faɗo masa a rai. Dan idan hashi da yake mijin ta ya ji wannan ƙunar to ya Baba da yake mahaifinta zai je. Sai da ya feɗe masa kaf amma kuma ya ɓoye musu ƙiyayya da hajiya take yi wa sada yanzu da kuma zancen auren da zai yi gaba ɗaya ɗakin su ma kukan saka saka da na kuwa har da shisheka. Wannan aina'un ta tabbata jikar matsafi Samuel ce, Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Duniya nan ina za ki da mu ne? A ce ‘ya ta kwanci aure da mahaifinta? Faɗan nana tana fyatar majina. Ɗakin ya ɗauki shiru na wasu daƙiƙu, can nan na ta ce, Tabbas Ibrahim kun bar Allah a lamuranku. kun fifita boko akan ilimin addini shi yasa Allah ya barku da iyayenku shi kuma Nuhu zan iya cewa hakan yana cikin kaddararsa ne Allah sarki Nuhu ko gawa ubansa bai gani ba ta karasa magana tana fashewa da kuka wani irin shiru ɗakin ya sake ɗauka can kuma na ta kalli kalil ta ce kai Ibrahim kafa ta kafa ka zuwa Kaduna mutuwa ce kawai za ta hana ni zuwa Kaduna ainan na baki ɗaya ba har da mu faɗin ba kuma Khalil ya kalli nan ne yana cewa nan ne Dama zuwa ne na tafi da Saratu, don Allah ku yi haƙuri da abin da ya faru. Kar ku hana tafiya da ita. Wallahi ba cikin hayyacina nake ba duk abubuwan nan da suka faru. Da sauri na ta ce, ka ji wata magana. Kai Ibrahim, ai mu ne za mu roƙi alfarma ba kai ba, don mu ce ta muku laifi. Ai na'u ita ce sila komai. Kar ka manta, har kashe maka ‘yar uwa ta tare da mijinta, da kuma jinjirarta da bata ko gama shakar iskar duniya ba. Wallahi kai za mu ba haƙuri. Ai mu ka nuna mana so da ƙauna. Idan da wani namijin ne duk soyayya da ƙaunar da yake wa Sara, kai ko da duniya suka haifa tare, ba zai kara zaman aure da ita ba. Mun gode Ibrahim, mun gode Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya dubi zuri'arka ya kare ku daga sharrin makiya na kusa da na nesa, ya kuma shirya maka zuri'a ya kara buɗe. Da Amin Khalil ya amsa yana jin sanyi a ransa. Na gode sosai nan ne, gobe sai mu tafi tare. Mota za ta ɗauke mu duka insha Allah. Ko bata ishe mu ba akwai ta gida. Sai babban yaron Lukman Hamis ya ja motar. faɗin nan ne, hakan ma za a yi, faɗin ba nura. Allah ya kai mu gobe, sai ku nuna masa masauki, ba su gaisa da matarsa ba, faɗin nan ne. Miƙewa Khalil ya bi bayan Baba Nura da gwainin Baba Nuhu. Can farkon gidan suka nufa, Baba Nura ya sa ki ya buɗe ɗakin yana faɗin shiga, a share yake tas. Na gode, Baba. Khalil ya faɗa yana kutsa kai cikin ɗakin. Ƙatuwar katifar ƙasa ce a ɗakin an lailaye ta da zanin gado, sai bayi. Zama ya a gefen katifa yana kallon ɗakin. Wayarsa ce ta yi ƙara. Yana jin ringin ɗin ya san cewa Hajiya ce saboda special tone ɗin da ya saka mata. Katse kiran ya san ne ya kira ta. Dangin biyu ta ɗauka tare da faɗin Assalamu alaikum. Ibrahim ka sauka kuwa? Faɗin Hajiya. Aminu alaiki salam. Na sauka Hajiya. Yanzu haka ma gani a cikin gida Daga can Hajiya ta hau faɗa. Ka sauka shine ba za ka iya kira na ka faɗa min ba? Ni ina nan tun ɗazu akan da duma ina addu'ar Allah ya sauke ka lafiya ya kare ka daga sharrin aljanda mutum da kuma matsafa. ashe kai ka share gindi ka yi zama ka ko tuna da ni ba kai ba ballanta ka faɗa min ka sauka lafiya saboda kana cikin dangin ubanka ko ki hakuri, hajiya ban jima da sauka ba ne kuma yanzu nake shirin kiran ki dama fadan kalil yana murmushi rigimar da hajiya ta koya yanzu na dai faɗa maka li'i lafiya kama bakinka a cikin gidan nan da kake wallahi hajiya ta kuma faɗa har da zuba kwafa hajiya wallahi gidan malamai ne nan bayan da kike tunani ba ne fadan kalil ta baki hajiya ta tana kawar da magana wajen faɗan Ka ga namban Maryamun da aka turo maka ko? Eh, na gani Hajiya. Khalil ya faɗa yana wani iri da fuska. Ganin Hajiya sai ƙoƙarin tura abu gaba take yi. To nambar habboba ne. Ka so ma kiranta tun yanzu ka fara neman soyayyata a cikin waya. Kuma wallahi umarni nake maka idan baka ƙauna ɓacin raina. Zan kira insha Allah Hajiya. Allah yarda. Fadin Hajiya tana yanke wayar. Ajiye wayar yayi. Gefe guda yana jin farin cikin kasancewarsa cikin wannan gida. Dan ya ba sosai da tsari da kuma addinin gidan. wayarsa ce ta ƙara yin ƙara hajiya igin ya faɗa tare da kai hannu ya ɗauki wayar ya yi fikin sannan ya kai kunnensa eh lallai kana gidan mu shirkan dangin ka dole ka ɗaga min kira ai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Khalil ya faɗa a cikin zuciyarsa dan har ga Allah ya mance ita ta kira wayar ki haƙuri hajiya bar na kira ki fadin Khalil kar ka kuskura ka yanke min waya saurare ni kawai kar ka yadda bayan na katse wayata baka ɗaga wayar ka ka kira Habboba ba Ka dai ji na faɗa maka. Tana gama faɗin hakan ta yanke wayar. Hajiya za ta saka ni a matsala wallahi. Ni me zan yi da wata habbo Ya faɗa yana scrolling messages ɗin wayarsa har ya zo kan Aunty Maryam da ta tura masa namba. Dailin namba yana ajiye wayar akan katifa. Ya saka ta a hands free. Sannan ya hau cire safar kafarsa. Ringin ɗin ya kusa katsewa sannan Habbo ta yi bikin wayar. Tana faɗin Assalamu alaikum. Kana jin murya ka san cewa Ida Shuwa ce ko kuma Balarabiya ke magana. Ciki ciki Khalil ya amsa da Aminu alaihi salam. Sannan ya shiru. Ita ma daga can bangaren ta shiru. Sun kwashi tsayin mintuna biyar babu wanda ya ko tare. Shi Khalil kwanciya ma ya flat yana kallon silin ɗin ɗakin. Har ya mance ya kira wata a waya. Sautin murya ta jiyo tana faɗin mani ladhi ya takallam. Wa ke magana? Khalil yana jin ta yi shiru. Kuma ba wai don bai ji abin da ta ce ba. Hello? Idan ba za ka yi magana ba zan kashe wayar. Ta sake faɗa cikin yaren shuwa. Da ƙarfi ta ƙarasa magana saboda haushin da ta ji na rashin magana da mai kiran yi. Ki kashe ta take wayar. Khalil ya ba ta amsa a wannan karan kuma cikin yaren nata. Wani irin shiru ta ɗauka jin yadda ya magana a kausashe, a kuma daidai wannan lokacin Sara ta yi sallama a ƙofar ɗakin. Ba tare da Khalil ya kashe waya ba ya amsa sallamarta yana ba ta izinin shigowa. A hankali ta buɗe labulen ta shigo ɗakin. Sanye take da dogon hijabi navy blue har ƙasa. Harara ya maka mata yana faɗin. Menene haka zaki wani shigo min da hijabi har ƙasa? Sallah za ki yi? Bata ce komai ba ta nemi gefen katifarsa ta zauna, tana faɗin, ina wuni, ka iso lafiya? Ba lau ba, kin fi kowa sanin haka. Khalil ya faɗa yana kallonta kamar zai cinye ta. Haba maman twins, da waye ki zaki saka ƙaramin hijabi ki fita? Kin kuma san cewa Allah ya halicce ki masha Allah. Yanzu waye zai ganke ce kin haifi 'ya'ya biyu a cikin ki? Ka yi haƙuri, hakan ba za ta sake faruwa ba. Fadin Sara idanunta na cicikowa da hawaye. Hannu ya kai janyo ta tare da faɗin, cire hijabin nan mai. Cire in ganki da kyau matata. Na yi matuƙar matuƙar kewarki. I really miss you so much my endless bliss. Ya faɗa hakan yana mai kwanto ta jikinsa, bayan ya cire hijabin ya ajiye a gefe. Allah ya isa, ban yafe ba shiga tsakanina da aka yi da farin ciki na. Wani irin kuka Sara ta fashe da shi, dama kuma jiran hakan take yi. Khalil bai dakatar da ita ba, sai ma rungume ta da yi sosai yana shafa bayanta. Ki yafe min mine, Sara ki yafe min duk abin da na yi miki. Ina cikin hayyacina ba zan taɓa aikata miki abin da ya faru ba Sara. Sara I raise this hand on your face. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sara ji nake yi kamar nai ta rusa ihu. Addu'a nake yi tunda na dawo cikin hayyacina. Allah ya sa duk abin da ya faru da mu mafarki ne. Mine, I slap with your sister a gaban idanunki da 'ya'ya. Bata bari ya ƙara saba ta rufe masa baki da tafin hannunta tana girgiza masa kai. Ta ce let bygones be bygones. We shouldn't have to remember the past. Ba na so na tuna komai da ya faru tsakaninmu mara daɗi. I'm glad ka dawo cikin hayyacinka. Hakan ya fi min komai daɗi happiness. Let's create a new life. ta ya riko duka biyan yana ɗora a kan ƙirjinsa. Sannan ya haɗe goshin su waje ɗaya yana kallon cikin idanuwanta tare da faɗin. Smile. Wani murmushi ta saki da ya ƙara fitar da kyawunta. Miƙewa tsaye sannan ita ma ya miƙar da ita. ta ya riƙa yi from head to toes. Ganin wata fitinanniyar purple crazy gown da ke jikinta. gefen cikinta zuwa bayanta ga baki ɗaya a buɗe suke. Wani ɗan hook ne irin na bura ya riƙe rigar ta gaba. Gaba rigar mai irin bura ɗin nan ne ya ji flowers manya. Hatta ramin cibiyarta a buɗe yake. Gashin kanta kuma ta yi fakin ɗinsa a can gaban kan irin yadda yake so. Ita Sara san bata so irin wannan shigar ba. hana shi ta tilasta mata sai da ta yi. Har da yi mata simple makeup. Oh my god, za ki kashe ni da wannan kwalliyar Sara. Kar ba ki saka in yi abin kunya a gidansa da kai. Ya ƙarasa magana yana janyo ta gaba ɗaya jikinsa, tare da tura hannunsa cikin tsakanin rigar tata. limshe idanu Sara ta hawa yana zubo mata, jin yanayin da ta jima bata ji shi ba a jikinta. Hannu ta sa ta kankame shi tana sakin siririn kuka. Da baya da baya ta tafiya da ita har wajen kofa. Ya miƙa hannu ya saka sakata, sannan ya sunkuce ta suka faɗa kan katifar. Ba tare da wani jinkiri ba, ya hau kashe ta da hot romance da ya kusa gigita tunaninta. Daga ita shi sun manci a inda suke. Hasi sai da nutsuwa ta saukar musu tukunna. Tare suka yi wanka a cikin bayin ɗakin, sai bayan sun gama kimtsawa sannan Kalilu kuma janyo ta jikinsa suka shiga labari. Nana ta ce in faɗa maka an jima za mu je gidan maman Lami da babanta ka gansu. Hannu ya sa yana ɗale mata baki tare da faɗin mama, mama ba Lami ba. Karfe biyar suka kintsa, wannan karan daga ita sai Kalila suka nufi gidan baba Samuel. Har ga Allah tsoron tsohon nasara take yi, ba ta so sam imanin ta ya raunana, shi yasa ta ki kawo hasashen sa na ɗazu cikin zuciyarta. Wannan karantin suna kofar ɗakin suka fara jiyo dariyar Baba Samuel. Daga asabarin Sara ce ta shiga, Khalil na biye da ita. Tunda Khalil ya shigo Baba Samuel yake kallon sa, yana zama Baba Samuel ya tafi hannunsa yana ware tafin hannunsa, ya kalla, sannan ya kalli ƙwayar idanunsa yana faɗin. Mata uku za su haifa maka a shekara ɗaya, kuma duka 'ya'ya mata za su haifa. Biyu daga cikin matanka ne waɗanda ka biya sadaki, ɗaya kuma ba matarka ba ce, amma kai ne uban cikin. na gani a ƙwayar idanunka, kuma na gani ta tafin hannunka. Wacce ta kasance babu sadaki a tsakaninku za ta mutu, kuma renon yadda ta haifa zai dawo hannun wannan matar taka wato jikata. Akwai ƙalubale masu dama da wannan ya za ta fuskanta, dan za a haife ta ne da cutar makanta kuma yarinyar. Enough Baba Samuel! Sara ta faɗa da ƙarfi jikinta na rawa, gabanta kuma na faɗuwa, yayin da Khalil ya fuske hannunsa da Baba Samuel ya riƙe da ƙarfi. ya taro Sara da ke ƙoƙarin zubewa a ƙasa. Happiness, wannan mutumin mashiriki ne zuwa wajensa bala'i ne Allah ya ga zuciyarmu ba zuwa muka dan yi mana duba ba let get out of here please Sara ta faɗa tana damƙe gefen rigarsa wani irin marmashi baba Samuel yana faɗin na ga irin ki da yawa my granddaughter wasu sun dawo nan inda kike din suna ta mamaki kuma suka bani haƙuri kuma har yanzu ina tare da wasunsu ina musu duba yawa my granddaughter shi yasa nake faɗa miki duk wannan wasu da yawa da kuɗi suke nema in yi musu irin wannan duban amma ban yi ba You are very special to me shi yasa. Amma time shall tell. Idan kun tafi Kaduna gobe, ki ce wa Elizabeth I love her so much and I miss her. Sannan idan kun isa gidan Pastor Emanuela Deborah Gabriel, ku ce mata Samuel na gaishe ta. Sannan ku faɗa mata ta guji zaman aure da ni saboda addini na. To gashi nan ta haɗa jini da addinin da ta fi tsana har da 'ya'yan jikoki. Sannan idan kun isa Kaduna, ki je wajen 'yar uwarki. Ku ce mata cewar na yi alkawari da rantsuwa da Ogun, Shango, Usho, Orumila, sai na kashe Ufulafu saboda abin da ya aikata mata. A ruɗe Sara ta kalli kalli tana tambayarsa, me ya samu Aina'u? ta ya kama yana faɗin, tana can tana girbe abin da ta shuka. Ƙaiƙayi ne ya koma kan mashekiya. Wata dariya baba Samuel ya ce, Noma da ruwa da kake ta yi a gonar da ba taka ba, ta fidda fure. Kai wani irin halitta Ubangiji ne wanda da wuya ya yi ma'amala da mace ba tare da ta samu ciki ba. Yanzu haka ina nan ina kallon ƙwan halitta da ke jikin Sara wanda ka zuba ɗazu. yana ne yana neman hanyar shiga mahaifata. yanzu saura mace ɗaya tak yana gama faɗin hakan ya bushe da dariya har da tuntsirawa cak Sara da kalil suka tsaya suna kallonsa cike da mamakin fadacinsa. Kallon juna suka yi sannan suka kuma kallon Baba Samuel. Happiness mu tafi dan Allah, wallahi wannan maye ne. Yana ganin har kayan cikin mu. Damke hannunta Khalil ya suka fita daga ɗakin suna yin addu'a cikin zuciyoyinsu. Wani irin abu ne ya tsirga tun daga kwakwalwar Khalil har zuwa tsakiyar tafin kafarsa. haɗa kai da ginin ƙofar gidan ya yana faɗin what if da gaske ne abin da tsohon nan ya faɗa ina ji a jikina ƙanwar matata na ɗauke da cikina sara ina tsoron kar da gaske ne a ina na ɗauke da ciki ya ƙarasa magana a matuƙar raunani girgiza kai sara ta ce a happiness aina uba za ta taɓa samun cikin ka ba da yardar Allah aina uba ta da ciki mai aina uba za ta haihu da kai ba ni kaɗai zan haifo maka ‘ya'ya sai kuma matar da za ka aura nan gaba amma in sha Allah bayan haka ba za ka taɓa haihuwa shege ko shegiya ba. A hankali ya juyo yana cewa, ina fatan haka Sara, sai dai ina jin tsoro sosai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kai ta maimaita haka insha Allah za ka samu sauki a zuciyarka. Jinjina mata kai yayi sannan suka ci gaba da tafiya, kowa da saƙe-saƙen da yake yi a zuciyarsa. A ƙofar gidan Pasto Emanuela Deborah Gabriel suka tsaya. Sara ce ta yi nokin. Cikin 'yan daƙiƙu Gitman ya buɗe mata ƙofar. Yana faɗin from where? And who are you looking for? Kai tsaye Sara ta ce, Pastor Emanuela Deborah Gabriel. Kallon sama da ƙasa ya yi musu. Ganin ba su kama da matsiyata ba ya ce, Tana cire wata mata evil spirit a sama. Can you wait for her? Wannan karan Khalil ne ya ba shi amsa. Show us the waiting room, we will wait for her. Da hannu Gateman ya nuna masa wajen zama, sannan ya matsa saka shiga ciki. Bayan tana goma sai ga mutane bakwai sun fito a hannunsa riƙe da wata 'yar budurwa. Suka saka ta a mota, sannan suka koma ciki. Murya Pastor Deborah suka ji da ƙarfi kamar za ta tsaga gidan tana faɗin. Dear Lord Jesus, Father God, in the name of Jesus Christ, I take authority and dominion over my home. I command every demonic entity that has entered into my house has to bow its knees. I come to you in the name of Jesus Christ. I am asking for forgiveness of my sins. I'm repenting for disobeying to my parents, abundant my daughter, Father God. I also repent if I have any bitterness toward anyone, and I give them over to you, Father God. I repent, and I renounce my involvement with anything that was not of you. I also repent and renounce for bringing anything into my house that was not of you, such as idols, other gods, other religions, and so on. Father God, by the blood of Jesus Christ, I break any assignment of every evil spirit to this place. I bind every evil spirit that is in this room, and I command them to go where the Lord Jesus Christ has ready for them. Father God, in the name of Jesus Christ, I renounce and reject any inch of this room, this house and its property that has been yelled or surrounded unto Shaitan by faith. I take it back and surrender it to the Lord Jesus Christ. Father Lord, in the name of Jesus Christ, by faith, I claim that this room is covered under the blood of Jesus, and no evil spirit can enter it. I command everything must leave this house now. I decree that every legal right has been broken. I call on the Lord to blow and remove every demonic spirit out now. To never return in the name of Jesus Christ. Amen. Kallon Sara yana faɗin wannan kwakwazon kuma fa, saura kaɗan na zura da gudu. Sara ta ƙyalƙyale da dariya ta ce, ai so akwai kwakwazo kamar za a yi faɗa. Wannan karan tare suka fito har da ita da bora ɗin da wasu ‘yan mata uku da maza biyu. Su ma a cikin mota aka saka su, sannan mutanen nan suka duka suna godiya ga fasto. Ita kuma sai albarka take saka musu. Motar suka shiga suka tada. Masu sauraro,